asibitocin da za su ci gajiyar tallafin naira miliyan arba'in da gidauniyar tallafa a jihohin arewa maso gabas da yan ta'adda da kungiyar boko haram ta daidaita wadda janar ty dan juma ke wa jagoranci su ne asibitin michika da madagali wadda kowanne su zai amfana da tallafin naira miliyan ishirin babban darekta na gidauniyar victim support fund farfesa sunday ocece ya ce zaman asibitin biyu na zuwa ne bayan la'akari da irin gudumawar da suka bayar wayan gudun hijira da kuma waɗanda suka jikkata lokacin da ayyukan ta'addanci ke zafafa a yankin baya ga ayyukan kiwon lafiya kuwa gidauniyar na tallafa fannonin ilimi da kuma yaki da talauci farfesa sunday ochoche the major constructions are going to begin in michigan we are starting with the total reconstruction of the local government secretariat uh, in michigan we have been in the area of education and we provided education material books bags sandals for 12,000 school children uh, we also have the women economic empowerment program and we have 2,000 1,000 women on this program right now from four local governments, 500 from each of the local governments and this. are, uh, and for each of these women we provided them with a sum of 20,000 naira. Za mu sake gina sakatariyar karamar hukumar Mincika a fannin ilimi mun samar da littattafai takalma da jakkuna wa ɗalibai dubu goma sha biyu. Karkashin shirin baiwa mata tallafi na soma sana'o'i kuwa akwai mata dubu biyu a kananan hukumomi hudu da suka amfana da tallafin naira dubu ishirin kowanne su. Akwai matakai da sharuɗa da gidauniyar ta gindaya in ji farfesa Sunday ce. lokacin da yake amsa tambayar ko gidauniyar ba ta gudun kar a karkata waɗannan kuɗaɗen maimakon haka baya ganin zai fi dacewa idan gidauniyar ta aiwatar da ayyukanta kai tsaye. But also we are conscious of the risk of mismanagement and mishandling of the issues and that's why we enter into a very stringent MOU. You will see that uh, before we handed over the check we had signed the MOU. Muna sane da hatsarin da ke tattare da yin haka dalili ma kenan da ya sa ɗaukan tsauraran matakai wannan ma shi yasa sai da muka sanya hannu a yarjejeniyar aiki kafara da kafada kannan muka mika takardar kuɗin gwamna muhammadu umaru jibrilu bindo na jihar adamawa ya ce barnan da yan ta'adda na boko haram suka yi ba shi misaltuwa shi yasa ma za su ci gaba da ɗaukar kokon bara har sai an shawo kan matsalar rashin muhimman kayan rayuwa a yankunan da abin ya shafa. I'm very happy uh, farin ciki yake da za a soma aikin gidan asibitoci da sakatariya na karamar hukumar Michika Sai dai ba za mu gajiya ba wajen neman ƙarin tallafin. A ƙananan hukumomin Gombe da Maiha, gidauniyar tare da haɗin gwiwar ƙungiyoyi masu zaman kansu ta zabi marayu dubu ɗaya da ta danga wasu iyalai amanar kulawa da rayuwa da kuma ilimantar da su ta hanyar baiwa kowane iyali tallafin naira dubu goma sha hudu kowace wata. Malam Abba Muhammad na ɗaya daga cikin iyaye da suka ɗauki amanar marayun a ƙaramar hukumar Maiha da ke jihar Adamawa. Ni ina gani matakin da suka yi nan sun iya tabbatar da cewa suna da tausayi, suna da imani, suna da kuma son taimaka ma al'umma don a samu mutane nan gaba su zama shugabanni masu kirki masu kyau. Sanusi Adamu, sashen Hausa na muryar Amurka daga Yola, jihar Adamawa, Najeriya.